in da ka gani shi da farko kai abin gari gana da ganawa in ya so a gama kamfani a rubuta kai da kaza ni da kaza ka ko mutuwa ta taho in ƙananan yaran sana ya tsaye a kada wani ba su ya kamata da ayyana ayyana mutum da albashi da ƙananan ka ba shi ba aiki ne ke kai da kuɗin ka abin nan kai aiki ga albashin ka radda kan mutum shi kenan da shi da sauran magada duka sai a rubuta

a yaro wanda yake saban saban eh, ka taho sai dan abin da ka yan maka za ku zo ku bata ko ya ku ko ka shi a ce shi a daidai ka ce ka ba zan biya ka ka kara masa in ya yarda a wuce musu ina son shi ne ka gani wato ba daidai ba ne haka ne wato su da shari'a ba wata yaudara ake so zan wato abin shirka noma wato ku ku da gona wato ku yi noma ku raba abin nan ku raba shuka shine abin nan yin kamfani da ga shuka ja'iza sun ta halatta idan ka na ce zari'atu min kuma jami'a kowa ya kawo iri wannan ya kawo iri wannan ya kawo iri a hada warrin ku bayanan kuma ba tana tsakanin كانت الامر لاحدهما والامر على الاخر او الامر babu واقتري الارض yana yi wa a ce wannan shine da gona wannan da aiki idan aikin nan ya daidai da kira'in gona babu da shi ko ku wannan kawo iri wannan kawo iri sannan gona kuma haya sun kai gaba ɗaya ku biya kuɗin haya sannan su yi noma gaba ɗaya ku amma in kana da bazar ne inda adin ma in ya zama wannan ke fi da iri ba inda na akhari al'adu wannan shi da gona wal amadu alaihi sannan kuma mai gona shi zai noma wancan kawai ya hito iri hawa alaihi ma ko ko su adda aiki gaba ɗaya wannan da iri abin nan kawai warrin bai nan ma kuma ba ta zama tsakanin su dan ne ba bai halatta don akwai faruwa juna ke yi zan wato sai an raba kowa hidda na shi in amma abin nan in ku duka musulmi ne ya zan yaɗi abin nan ya isa zakka to za a hidda zakka wato an ta da zai amfani masa raba da ka fahimta ko walau ka na kasar yar Allah da sun kira in ba sun haya kasa wani bazar mun inda hidin guda ya kawo shuka abin shukawa wa alal amal alal akhar al'amal sanan guda da aiki jazu ya halatta idan ta kara ba kimatu zalika in ya zan kima aiki ya kusa da kimar kire sannan sun kira in kasa kullum ake dai a daidaita kun ta ko wala yin kada shi kira ya arda mai ruma mun ce hayar kasa wanda yake abin nan ta ban ruwa kamar kai hayar gona na ban ruwa to ba za a biya ba in ya zan ba amince ruwa na kai wannan kasa ba kabla an turuwa gabanin a koyar da ita sai an bari ta sha ruwa amma in ya zan ruwan sama ne kamar wanzun da an ka amince kuma ba a yi kamar a nan matsalan kaduna wannan babu laifi ya kira in kasa amma in kama wajen mijiyar nan da yake yana wa a ƙeta da shekara in an yi kira'i kuma sai an yi ruwa sana za a kun gani wannan nan sa a safara kan shi rubuta shidar wanda ya sa 'ya'yan itace a kanun itace kasafo an kai kirda don abin shuka abin 'ya'yan itace akan da ko kuma akan inabi kasaya bayan ba a jisun ba an ce halatta ba hmm. fa uji hadu ba ne bayan ka saya shi ke nan sai iska ta hoye fata ko kuma kankara ta hoye fata au jaradin ko fara ta hoye cenni au ko kuma abin da irin sanyin nan an iska mai sanyi mai tsanin sanyi au wato abin da yake da yayi wato daga Allah ya zo ko tuka fa yin uji hadu da sulhu in ya zan abin da ya ɓaci ya kai ɗaya bisa uku ko aka sarko abin da ya fi haka nan wani ya ana da mulkari kada da zari sai a komo a ce to ka gani itacen ka da yan itace da ya sun baci saboda haka wato abin da baci ya kai ɗaya bisa uku ko ya kai eh, rabi da sai a kayar da rabin kuɗi muna talan da suke kun gane shi mai gona ta eh, eh, mai gona mai gona sai mai da ko abin da ya baci wa ma na kafa na sulusi amma in ya zan abin da ya ya ɓaci bai kai sulusi ba wato da kai dai bisa uku ba fa zina muta wannan hasara dai ke da wanda wala ita fi zari'i babu ja'iha ga shuka wato in ya zan noma ne wato gero ne wanda yake wato ko masara wanda yake in ka ya bayan ta abin nan kai za ka ci gaba da da ruwa ko ko abin nan ah, baya bukatar ban ruwa wannan in ya ɓaci wannan babu don ba laifin mai gona ba ne wala shi mai turiya ba da an yi bisa haka nan abinda an ka saya bayan ya bushe sai ɗebewa ɗayan rage ka biya ce in ka da sai kai abin ka ce har an ka sauya abu ya ɓaci in ya ci ba ne to wannan ko ya ɓaci ko wuta ta kone ka yanka don yana yiwa ka ɗebe ka ɗebewa wato da uja ya haɗe bukun ana ɗebewar wato abin nan ɓanna ta bukun duk kayan lambu ko da ka saye su kamar tumatir ne ka sai ƴaƴan in ka saya mai gona shi da ci gaba da ba da ruwa haka ɗebe to ya bari har wani abu ya ɓaci to za a ɗauka saboda bai ba da ruwa da kyau bane saboda ka zo abin da ya ɓaci za a rage ko da ya kafa su duk wani kalla ko da ya kafa su. A'a ba ya fi da ma 'ya'yan itacen ba. ya fara na ya sayar ma da shi to ai sai ci gaba da bayar da ruwa haka ne da itacen ka sayar masa akwai saura ba su na ba sai ka bayan an sai ya daga cikin su sai kama ya ce sai kama to sai nama a sayar ya sai wata karama ya kada nama a to in an gane wannan wannan da ya sayar wata naman sai a yi mai kima in ya biya wancan abin wancan marƙa da ya saya in ya sai makansa shi kenan kuma yana iya biya da wani kuɗi to in kuma bai iya biya wannan ta shiga cikin biya ke ka gani wakila na yi ba'u illa kadar sulsi wani ya ce a abin da ya kafa dai ya sai gwargwaron sulsi in aka dai bisa uku wanda ya ɓaci na ya'in a tumatu da menene shi da aka ayar kun gane wannan ko to ga wani abu da ake ce ma araya wa man a araya sama da sama da wannan wani irin abu ne wanda yake na ƙauye yana yi wa mutanen kawai ba su da kuɗi wani ɗan uwanka ya tafi gaishe ka ko da tafi ziyara kana son kai masa alheri ka sai da gona ka ce waɗannan itace na abin ƴaƴansu na baka ba su nuna ba balle ka ɗebe tun da ka ba su ƴaƴan itacen a ce shi zai tawo shi ba da ruwa ko to kuma shi nan kullum wani shigo ya shigo nan ka daidai ne kun gona kamar gida yake wannan wato abin nan karincin kauye ne ba a an hana amma duk da haka ya halatta su wani shi wato wanda ya ba da samar ya'in ya'yan da binnai ne jirin ga wani musulmin jinani daga cikin gonan shi wala ba ka an yi shari'a ha ba da shi ya sai ya'yan itacen idan a hatsin dai bayan hatsin fara nuna nuna da shirki ha da gado wato sai a ce ya'yan itacen nan da nisa ya gare ka da ni ka. wato za su yi kwando kaza da shi kenan kwando kaza din nan na saye su ladda biliyan gona gaba da ka to in ka kwando na. kun gane ko kun ga asali wannan bai halatta ba don ka sai ɗaya itace da ke do bisa ga kwando mu'ayyan wannan wajen ɗanyo ne wanda za ka shi busasshe sannan kuma ka ce ka sayar masa abinci da abinci da jinkiri sannan kuma abin nan ka wanda an ka auna da wanda ba auna ba ga abubuwa da ke wanda yake ba su halatta ba amma in shari'a ta ce wannan abubuwa an hana kaga shari'a sai ta hana alheri don saboda kan ciya kun da ko yau ne da ka bai ba shi wannan inda jaza da an kai yanka amma da sharaɗin kada yawa kwarai kada ɓannar ta yawa in kana shi ma fi ha kamsa ta autukin kada ya wuce a wasu biyar wato sa'i ɗari ko wanda ake zarka kada ya wuce nan fa akalla ko abin da ya kasa amma ya wuce nan to ya yi yawa sai a yanka yanke mai iyaka abin su ba da ruwa da kansa kun gane wala ya da shirawa a kasar min hamsa da amma in ya zan ya fi a wasu fiye da biyar wato sa'i da yi wasu to wannan ba a yi irin wannan kuɗi illa bil ta fa'a da kuɗi a biyar wal ardu ko yi guna za su zan ba su matsayin wadannan ƴaƴan yi السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وتحيا ولا ينطق الامتراء بموت الراتب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين. إذا mutum ya yi hayar dabba ko ya yi hayar mota zuwa inda ya gabana to idan ما mai يموت. ya mutu ya saboda haka su kawo wani matsayin zuwa can a'a tun da motar ta mutu mutu kuma an ta da yamma za a warware amma da an yana ta bace a kawo ta mota da abin da ko a da haida in ya biya biya ai sakin ko kuma mutum ya yi hayar gida yana zaune ciki sai ya mutu bayan ya biya kuɗin shekara shi kenan sai magadan su zama Ya lafiya shekara ya lokaci a zan yana kun gane ko waladin wata ganin an ri'aya idan mutum na da dabbobi ya yi hayar mai kiwo yana cikin kiwo sai dabbobin sun ka mutu bujara da kawai ne ba sai a kawo musu wasu dabbobi na tsayin da su gaba da aiki kun gane wani ya tafi mutu da sai ya mai dabbobin sai ya kawo wasu don mutu gaba a abu ya shi da a ai shi yana nan an yi idara zuwa shekara a wajen kamar ba dai abin nan da ai gashi da shi kai da shi da gashi eh, ba ka da aiki a yana ko da haka ba game eh, da gidajen haya din akwai to waɗanda yake ana biya na da kamar wata wata wanda ake biyan wata wata ai ko kullum in wata wata idara eh, ta kare sai wani kulli ne don haka ya faɗi wata ya taho kana ya wata ka ba ka fita shekara shekara ya ta kowane shekara shekara in yan yi mai kowane hirgi kana kullum kana ya nan kuma da hmm, ana shekara tsar marasa hmm. a ah, wannan ba mai kyau ba ne kimanta ya girmanta da su ne dulu. Okey, masa saya lagi saya ada kedai, saya tahu saya ada kedai. Berapa kadang sekali ada yang saya suka. Kadang itu yang masa dah sini dan ibadah. Itu ini mulai mengubah kedai. Kadang-kadang game da zan ya zan bai da da zan wani aiki wanda bai abin nan ba yana da magana na ya sa don da an kai tsada da shi ko wata ko wata ya wani ya kare اما جو کہ جائے کی سازان دار جو کہ تمہارے وہ بہن کی جو پوریوں میں جرا ہے اور اللہ نے آدم نے دا ہے کہ بہت اللہ کے اندر ہے کل کرا دیا کا دیا تو ba goyi aka ɗin goyi ba ne ko ba muri na ko ta samu ne da ka biya misalin na wata kaga ban da ikon shi da kai sai watan nan yayi da ka biya na shekara dai sai bai da ikon shi da kai sai shekara nan yayi amma ko wani wata yawo ma ko mushahara ko musanawa wato kenan gurgurdan abin da ka biya shi ka shi kai aka da samu wani da ke wajen kwana na wurin kwana in ka ce kana soyayyar da yana kuma yana ake haka ne da banin kai ya zama wato inda duk ɗan kai biya wato iyakar hakarin kenan yana yawa ce shekara amma kowane wata ga abin da zan biya ka zo nan daban kuma ba sharafi เดือนนี้ที่ไม่เจอ na ka ne a kan ni an ka wala kan da gidan to sai aljanna ba to kuna dauka abu da ba yi yanzu kan da samu da samu sai ta da bai samu ba to ka gani wannan daban ka ga sai roƙe ka ina son kai min abin da domin da ka san akwai da sauki ka ga wannan wani akadi ne kuma wanda yake dan uwa ya san ya kamata ya dan uwansa ne yawa wancan bai shafi wancan wani wani nau'in taimako ne ai wancan ba amma wannan domin ita babu rahama cikin wancan doka musulunci ko yana ce ga haƙƙi ga rahama in ka yi rahama kafin ka wata lada

zan ce ya biya ka a jana wata guda to wata guda na ya kare ka ce don sanya wani haka eh ya ba zai ka ce masa daga wata kaza shi kenan kuma wani wata biyu in nemi wani ban samu wani a gawa sati sati ta mutu na. wannan daban kuma. Mm. wato akwai abubuwa biyu wato abubuwa don kala suke da juna ko yana babin su za ka duba daban-daban ah, ina ne ah, wama niktara kira a malmunan fama ta fi dabba ta zariyati da a wanda ya kira iya ce ba ni dabba in tashi zuwa zariya in ba su kaza sai ka kawo masa in dabba ba kayyade ba ko mota bai yi kayan ke mota kaza ba ba wannan mota ba ya ta ka ba da mota wadda za hauka abin nan sai wannan ta mutu akan hanya ta sun kawo wata mota bacin ta bai sa abin tun da ba a kai ce ce kun gane ku sai sai mana kira kira an malmuna wanda ya kira kira'i wato ba ayyana ne ba ayyana abin hawa ba فما تسد mutu wani ya ذات هذا هو mai وليأتي بالهدى فيما إتسوى تعوتا amma da an ayyana an ce wannan dabba muke so to in ta mutu kan hanyar kirari ya baci don a kanta an kai ta kuta mutu ba shi mahayin ne ba ya kuma da wannan kuma daga wata a ce ya yi ta'addi a'a in ya zan gairu ma'ayyana ce ana kama su dabba amma kuna biya wannan domin shi ya saba mutuwarsa kawo wani daban wani hukunci da ko daban wanda ya ayyana dabba eh. shari'a in ba in ba da ta'addinsa ba ne rashin lafiya ne ya same ta ni zai aiki in ya aza kaya da yawa ko ko ya aza mar an tafiyar da yake ya ya ya su karfin da kaga ne sai za ki shi biya bai ba wai amfanin da ita zai biya wannan ko in ayyana ce ko to duk kira iya warware ba shi nan sai ya biya abin da ya kira ya ba a aikin da ya yi saura su yawo ne a ba a mayar mai da kudin sa cewa ya walwale ai ma na ce ko ya kama na to kai in baki ba za a yi ga ganin ka Thank <laughs> you. in zai zo gida haya ina so sai ni kuma kuɗin wata gida da za a ta ni zai gaba da kuma kariya da ni gyara da gida muke to na sami tsarin da na fata na tsarin da ya ta yi in ya yarda shi kenan in bai yarda ba gida na nan gare ka wata ko kaɗan kun yi akadi an gama ka biya ya ba ka gida sai ya sai da in ka ce ya na kuɗi fiye da ya yadda ya kamata wannan kuma kana da magana in ya ya kara ma su da shi a'a don ne sun kai ka karba in ya ga aiki yana da ikon ya wuce a gyara masa wani nukkira ma'unan au gaira hu fala da mana alaiki wanda ya kira in wani abin nufe mako kamar misalin kai aron gatari da in mata raki da yansa tun kira in mai hawa yan mutu wato ya ce a bani dabba in hau zuwa zariya wata ta hanya ya mutu ko wannan kira ya mutu sai a biya rabi ko domin ba za a mutu lan yan fasu da kira wato kira bai ba ta kenan sai ya ne ka suru mutane maza dan su kira matsayin sa shi ne mun kai baya wannan ne kira kira amma una sai dai kuma idan abin nan yaro ne an ka'ada wannan ko mai dubban ciki ne kato yana yi ya kuce da ke ba wancan yaro ne don haka mun tsanta na duba shirin ko ya ni iskira da batan wani kada kira a hatun na mata don wasa sun kira dan ta kariwa da ta fi yi a da

<laughs> ومن اكترى كراء معونة ومن اكترى معونة أو غيره وندي كراء أبن كايا kamar ga ta biye kira yana abin da sai ta fiye sake kalala mana lai in sake na wajen aikin da ake yi da shi ba da ba ta biya amma da sharaɗin ya yi aikin da ya kamata a yi da shi ko gane ko ya fa in ya mutu dan ba in ya in ya baci ba a ta gyara fi halaki biya bi ya halaka da hannunsa wa huwa musabbatun ana garkata shi illa an ya bayyana kadu sai fa in ya bayyana ƙarya yake yi yace ai an sa su ga yin nan tun ran ran sai aka samu shaidu an sun ka ga yayi aiki da tiran jima'a wannan ta kun gane ko to wasu na udani nuna lima alai sannan masu sana'a masaka ko maɗinka marina waɗanda yake da suna irin waɗannan sana'o'i a ba su sai yi in ka yi eh, abin nan tsada da shi a ɗinka ma riga misali sai ta yake ta ba ke sai biya zama gabu a da da abin da yake suna ɗauka su da cikin gidansu eh, misalin ta ce ta yi tsada da mai ya a kuma can gidansu ga yi ba kofar gidanka ba inda ka inda gidanka ne sai ya tafi wannan ka ga abin da ya ɓace ba a fiya hmm, amma tun da ya tafi da cikin gidansa to abin da ya zai fiya ko da yake abin nan kamar abana ne ka ba shi amma duk da haka ta nan zai biya don wata ba sun karɓa da wakin amana ba ne sun karɓa da wakin fatauci in ya zan an san aikin babu laifi wato in an Allah aikin su ba amma kuma wajen biya ko da kyauta wani maɗin yake kayan zuciya ma biya in yake ta ɓace zai biya sai yace an bi ajarin aw bi ghairi ajarin sai yi da ijara ko ba da ijara ba matukar dai sana'a kuke kuma yayi ko da kyauta yi ma yi yace ya kace sai biya kun gane ko ko ko da ta aka yi eh domin galibi ya ta yaudara ta kan shiga nan ne hmm? hmm. hmm. wani hayar mota a biro da ai da abin ne saboda bai biya da zakuwa ya yi haya wata yake ce ba ni hayar mota zuwa kaza to wannan ka ba shi cikin kwana kaza wannan kaga abin da ya samu da abin da naki ne ka gani to kun ga abin nan yace wasan na'u alladina nasabu an ta kafan da sana'a wanda sun ka kafa kansu ga wani ya sana'a allati ma'atu wadda in hawa da rayuwar nan take kal khayalin kan wadin ka saboda haka wato sun yi da idara ko ba da idara ba za su biya Eh, in dai gidan sa yake ba gidan da kake ba na misali mana hmm. na ba ma misali billahi mota mota ta ke sayar ko ya zo ya ce man kai an sa wa gida kaddara to wannan shi ba abin nan dan sayarwa ne wato eh, shi sa'ad da hasara da nuna shi da kadai ne malam in ya sayar ba zan jayi wato igara ju'uli eh, ne da ya yi kwana goma yana sayarwa da sayar da kawo za ka ba shi na abu galala ma na ala sahibi hammam wato akwai wasu gidan wanka Eh, abin nan kun san eh, eh, waɗanda na sun kafa hajji sun san a akwai gidan wanka a madina ko kuma abin nan tashi tashi ne ne ba tashi ba ya san mutum shi dan shi ne kana a yana da gidan wanka ga ruwan zafi ga sai ina san ko zambo sai ka taho kofar abin nan ka shiga ka tuka sai an saka aje a baka madauri ka aura ka ci ga ga sabulu can ga abin nan ga ga koko ga ruwan zafi ga ruwan sanyi duk wanda kake so ko kuma ka hada duka idan ka aje tuwahin ka ka shiga kamin ka fito wani ya to ya dauke ya tafi da na ba a ta ya biya shi mai amma mu dai ana wanda ya shiga ya aji kayan da fara ka shiga da abin to shi da wurin in kana zaka yana haya ka shiga da da ta yanzu kamar mai hotel wala lamana ala sahibi sakina kuma idan mutum ya shiga jirgin ruwa daga wuri kaza zuwa wuri kaza to in ya ban abin da wata kayan sun bace babu babu hasara ga mai abin nan ba zai biya ba sai dai wala kira alahu illa bil balagi sai kun bai cancanci a biya shi komai ba sai an kai inda mutum bai fita da ta duke akan hanya shi mai kaya fi da hasara kun da bai biya komai ba

ko kuma wannan na saka wannan na dinki ko kuma da wata irin sana'a guda ko wanda yake ta kama da juna kun gane ko ku wato da jikokin na su da za idan an lafi mawdin wahidin sun san sun yi aiki yini guda amalan wahida aiki guda an mutu ƙariban ko mai kama da mai kusa da juna kamar wannan na dinki wannan na gare wannan na saka wannan na na dinki wannan na rimewa ko wannan na wanki wannan na abin na makawa yin makawa guga yana guga kun gane ko ya ta jibe shirka ta bil amwali kuma ya halatta a yi a kamfani da dukiyoyi kowa ya kawo nashi kaya. ala an yi kuna ri'u bayanan kuma bi kadari ma kuma a kare da su ba ta zan gare su gwargwadon kowane abin da ya fitar a ce yana da a kaza wannan na da a kaza in ya kai ba sai a raba ta kan sayar kullu wahidin min kuma ko wani ɗayan su gwargwadon abin da ya fitar shi kun gane ko wal amalu alaihi ma bi kadari ma sharata min ri'u kuma wato yana wa a tara kuɗi wanda ya kawo hangoma wanda ya kawo sannan kuma su za su yi aiki gargaza abin da sun ban san eh, eh, da amana sai dai bai eh, yana ta haram nan ba su ba a'a ko da na ko da na da kuɗi na na ciki a ya a ko ya zuwa sai dai a biya shi yana yiwa a bashi gwargwadon abin nan naki amma an bashi yana kwantolin kaga zai sa ta haram don shi bai damu ba hmm? to kuma wato mu akwai abin na akwai wauta hanya ta gare mu wato wanda duk an kafa bai tunanin abin nan na amana ne sai tunanin kansu zamanin sardauna ya ka kwakwatawa su tara kuɗi a yi kamfani na kwakkwato wato an kashe mu duk kenan inda duk an kaba daidai bai ɗauko kaya daga lagos ya kai kwakkwato kuma sai ya ɗauki nashi ya kai ba digiri ranar a jama'a shi kenan kamfani a ranka ce an yi duka da ya naci ina saura ina zuwa babu guda yanzu zai zan babban kamfani wanda yake ba da iyaka haka ne kuma yanzu in kai kamfani da dan uwanka ka baya kayan dan kayan mu ne yanzu na zare inda yana zuwa daga nan zuwa zare inda da dan uwanka gari zai shiga ba biya ai motarwa wannan duka har yanzu wani matsayi ne na ilimi abba kai gare shi ba wato kullum wato mutum bai tunani

shi kuma yanzu ya rasa wannan ɗan abu da ya ba kaga ya sadu ya rushe ya rasa duka ai wata ita haram ba wai sai ta ka lahira ɗaya za ta yi ma aiki ba da nan duniya za ta yi kaka wata in mutum ya yi rashin gaskiya ga harkar dukiya to ba wai sai an tafi lahira za a kama ko ba tun da nan duniya zai gani sai ya rasa aikin

uku da dinnan mai shara da ba su ta aiki ba su ba su zalunta shi amma da an ce wani dan uwan su ya ta ya shiga shi kenan ba za su ya yakin ba kuma sai su ta fata dan ɗaya sun san bai iya ƙara su shi ɗaya ne a'a ba aiki guda da an ce kaza da a bashi in bature ne ko da abinci ne zai zai iya yin abinci ɗauko ya aje ba zai taɓa ba hmm. in ɗan ɗan shi ne sai fara sata ya aka yi matar shi ma ya hmm. fahimci hmm. nan wannan labasa bai da laifi ba irin adana shirin sa da shirin sa لا بأس بالشركة كو لا بأس بالشركة بالأبدان قال بعضهم لم يثبت فيها إلا كسب في شركة با شركة با وسكون الرأي وهو إذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في أن يتصرف مع مع نفسه. wato kowane kenan kuna aiki guda kowane shi da Ibn Zubair radiyallahu kula da hukunci a shirkina ka sa ka hada mu biya da inna nabi sallallahu alaihi wasallam kadda ma al baraka yayi ma addu'a saboda ka samu mu'min don a da yawa dai shirkai ma su faruba ma asabar rahilata da yawa cikin tafiya guda ya samu abin nan kuma kama hiya bai ba aka biya ilil masu ya aika gida sai rana ya samu ribar abin nan kuma kuma ga qur'ani akwai abin nan um, inda an jirgi wanda uh, wannan musa ya hau tare da wannan hasun ka uje yake li masakin ya malu na fil bahari kaga kenan sun sun sai jirgi suna tukawa dan abinda la yukallifu Allah nafsan illa wusaha gurgurdan abinda na wani zai zai ina aikin wani wannan babu komai domin yana taimakon juna ka gane ko mu ci gaba ina zan tashi wala yajibu an yakhtalifa ra'atul mali wa yastawiya fi ridhi ba ya halatta wannan ya kawo kan goma wannan ya kawo kan ishirin amma kuma su yi daidai da rabon eh, abin nan riba sai dai a raba gwargwadon ya bari in an raba bayan haka ne ba shi kyauta kullum wato abin nan alheri wurin alheri daban kun gani abin nan eh, ko wurin canji misali ka yi canji an ka baka wato in ka karɓa wai ka amince ka sa aljihu ka yi haram jila sai ka kidan ya gaba ga mai shi domin yana yi ya rage ko ya ƙara bai sani ba ba in ka tafi can ba za ka tunawa ba amma ka gani shari'a ta ce ka sa ka amsa ka sa aljihu kawai kai rasa iya wai ka amince ka ba kai da tije ne ba da tije ba ne ku sa su kawai domin ya yi haram idan wato kun gani abu dan mai da mutum fasiki ko tun da haram ne ana yi da ya na ban yin da shi kawai shi ma za su kuwa bin biya a ah, wata eh, ɗan ku ya ci haram kenan ko kai ko shi don haka an ka ce tilas ne a abin nan shi ya ce bai cika ba ba ba shi bai ba haram ne sai ka ba shi kuma ka shi abin nan eh, amma da jahil ke sai ya ga wato ya girma ma kai kuma abin nan girma ma da abin ce ah, to ko ne ko kudin da ya ba ta a yi sai ijara da wasu a'a wannan kenan su masu kudin su adda kamfani waɗancan laborori ne eh, eh, eh. to aikin nan ana jinsa albashi ko a sai gyara ce ne bara ne in da shi kuma a'a yana da shaya ciki sai a duba aikinsa ya yi daidai da wato aikin sa ya daidai da bayan haka nan kudin da kudin wancan kuma sun yi daidai wato riba ne kamar kirabi bayan ba ka kudi ka yi riba abin da tsakani ka ga da shi da ake wani shi ya ga abin nan galibu bi shahada in ya yarin da yarin ana iya shaida yana kamar wata mun kuɗi hmm. mun kamar mutum kuɗi mun kuɗi hmm. sai ya kaya hmm. wato da kuɗin mota da zai

kudin tafiya da ya yi da nashi da na zan tsada aikinsa da kudin hayar da ya ɗauka waɗanda kudin aikin ne eh. yanzu an ba da abin miliyan daya ya tashi ya tafi ingila wurin tafiya ta kashe wajen dubu goma ko ya taho shi kenan sai an ne ne ya bai da rabi alhali da za a tara waɗancan da ya ci kaga bai zan da da misalin abin nan biyu bisa uku amma wajen aikace aikace ɗaya bisa uku ya abin nan ko rafi da su ya tafi saura rabi to yana shi kenan sai a ce kenan riba da an ka ci rabi ka gane سمع تو عربا غربا يوم يجي هذا ما رأس المال يعني بس تبعه. هذا شو مكاية حرام Thank you. haram ko bai yi ba in mutum ya sata ya haram ko bai yi ba to haka yake sai dai an sa mai wani hukunci a wannan ko ba sa mai hukunci ba an ce haram ko ba dai ba kai zuwa ga Allah Eh ana yin kamfani yayi noma. A'a zai zo muna nan tafi. Eh, yana zuwa shi kuma. Eh. game da wannan ainihin haram na cewa in akwai musulmi mai kudi da zai haram wannan ya shiga har ga wurin da za a bada bashi a rubuta kun zan kasa wani da a abin da ba da bashi a rubutawa wannan in ya zan hadira an samu shaidu ai bashi rubutawa an ce wala ta tuba mutum katin bil adal a rubuta domin amma in ya zan dan abu ne illa an kun jiyar san hadira san bai nasu wala ta alaikum jiran Allah ta tuba abu ne ya ta abu ne ko kuma akwai shaidu ko kuma wurin tafiya inda babu masu rubutu a yi jingina dan kun ta ala sanin kada hannun makabula ko mu fara a ya ta za mu yi abin nan kirani gobin Allah mu kai muna abin da mutum kudi shi yadda za a raba riba idan mutum matafi na cikin tafiya sai lokacin sallah sai misalin sallar la'asar kuma shi yana yin kasar ne to sai bai salla ba a farkon lokaci har ya iso gida kuma rana rana kai eh, eh, ya iso gida da ya salla a zahar ba bai da asar ba bayan ya yi alwala yana yi a ya salla raka a biyar kamin rana ta fadi to duk sai ya su sallar gida domin a zahar ta cika hudu gida ta jawo da asar amma da ya kasa da sai ya yi a zahar kasar don ya baro ta sannan al'asar a duk da ya kada uku mm. da ya kai ya uku kamar ka a uku ne ta rana ta sai shi su a'a uku ya fi sai a zahar kafar da asar ya tafi ya cika amma in ya don abin abin da ya wuce abin da ya ta sai duka kenan cika ya bai in ya zan biyar duka cika su zai yi a zahar kasar sannan da asar shi cika ya fi sai a ɗaya da ta farko yadda ya kamata sauran an samu ka a gida su ke ya wato ya yi tafiya ya komo gida bai yi azan azahar bai da ba da mudibi laifinsa na can ba laifinsa na jirka ta sallah da bal yanzu yadda zai yi ta ka gani in yana yi ya wato abin nan akwai raka'a uku in akwai raka'a biyar to su duka zai su kudu kudu eh. ya kasa haka na mai afa ya zan ka raka a hudu ne ko abin da ya kasa hudu da hudu uku biyu ya an uku da uku wannan sai shi ta farko hasaru ta biyu ya cika don ya samu raka a guda yi da cika ya yi kamar kuma da gida ya fita bai yi sallah a zahar ba ila yi la'asar ba saura raka a hudu rana ta fara duk kafar zai ko saura raka a uku duk kafar zai amma za raka a abin nan biyu da ta farko sai shi ta cikakka ta karfe shi ta kasar da wannan na tambaya mutum ne zai yi wankan janaba da amma kuma shi yana da bukatar wanka na sabulu to wanne ne zai fare a ciki a ya kamata in ba juma'a ba ne ta shi fara yin na jana da ya rabu da janaba in ya so ya ta abin nan nasu don rabuwa da kazan kaya fi amma in juma'a ne shi fara yin sabulu bayan kanan ya ɗauko da dori ya sadar da wanka da tafiya don na da zai haɗu da wankan juma'a duk da shi wani guda. sai kuma mai wannan na tambaya misali mutum ne ya tsaye mafarki a cikin mafarkin nan ya ga wani mutum kuma mutumin nan ya umarce shi da ya sayi tufafi nan dole ne ya saya ko kuwa ba dole ba ne ba <laughs> ma ana san rigar ne rigar ce a'a sai abin da annabi ya umarce ka kai shi bai da abin nan ibada ka gane shi ma ba cikin mafarki ba tun yana da zai cikin shekara ashirin da uku ka gane da da kake siya cewa da kake siya a'a ba shi na yi magana

ka gane in kun yadda addini yake sai da rayuwar ma sai Allah ya sa tsoro su bari game eh. da aka yi bayani idan ya kasance adam burci mutum ne a mafarki cewa adam misali ko ya karanta ko a ko kaza ko kuma ya yi wasu na da kaji to kaza ko raka a kaza shi shi ne ne wanda burci da kansa ya halatta shi ya tashi ya haka to inda in ya bai ya ga wato bai saba na bai da komi amma in ya saba na bai halatta yau ka gane in ya daidai da shari'a abin da ya faɗa maka yin daidai da shari'a baya halatta

kaji an ce a shamsu kamar da husu ba rana da wata suna tafiya akan in ka san eh, yau na wata ishirin da hudu da ka duba ka ga lokacin da rana ta fito da agogo kuma ka ga lokacin da ta fari in kana so gobe ka daraba kaga lokacin da za ta fito wa gobe ishirin da shidda kaga lokacin da za ta faɗi wa gobe ka rubuta ka aje baɗi ran ishirin da ishirin da shidda ne yau ishirin da biyar yau da uku yau yau abin yau da uku yau ishirin da uku yau ana magana rage لا يمكن ان in dai ka kalli safar yau ka za ga wata kaga lokacin da rana ta hito a nan kaduna ka miƙa ka ce ya hito karfe kaza kuma ta faɗi karfe kaza to ka ajiye in in lokacin nan ya komo baɗi za ka ga daidai ka gane to wannan shi ya abu ne na al'ada ilimi ne na al'ada ba ilimi ne na wani abu ba kuma ina na ina ruwa shi ba bai yiwa wato kana iya cewa ana yi wa a ruwa cikin february fa a ruwa cikin cikin march amma cikin august ya fi yawa a arewa amma nan kabila cikin bira ya fi yawa bira da september ko sukul surat hususi shi ma haka ba za a cikin hausawa da menene makwabtansu ake cewa yan littafi da ake cewa hausawa da wajen shekara goma sha biyar an rubuta cewa za a yi rana kaza murad nan muna kano zaune muna saurari da rediyo guda ake kai can abin da duk faru can muna saurare sai abin da sannan an balla dan daga yana abin da gana an kai shi ita a rediyon wasu afirka sai an kace abin da an ka rubuta cikin hausawa da makwabtan su lana kaza za a yi abin nan kusurfi za a gan shi kano lokaci kaza za a gan shi gasar kwata lokaci kaza to wanda ya fita yanzu zai gani sai ni kai to zai gashi amma sai da eh gargadon eh, abin nan kuskuren lissafi ba amma da yadda Allah ya aza yana na sai dai akwai bambanci tsakanin kaduna da katsina bambanci ya shiga amma yamma da gabas bai bai saba kazan a likitocin mu na gargajiya hmm, wata ta a cikin eh, ta ta ce ita na ne kakar da talata a kamar ta kara mutum da shiri ne kamar yadda wanda ke cewa ka karanta kalakon ka ta zuzzaye da ta tofa ta ba in ka yi amfani da ka tofa ba yana yi wannan addu'a da take yi abin da kullum ne don ta ƙara ɓadda abin ko ka sani kai ka yi a kawo salama da alihi wa sabihi wa man wala bi ihsanin ila yawm السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته آه، من أجكم باب يو والقراءة جاهزة جاهزة يعني القراءة يا هلا حلقة جاهزة يعني أدن أكيسين القراءة جاهزة كثير bi wato shi kirari yana halatta amma da sharuɗa a haduha an ya kuna bi donani wa wato ya zan da kuɗi zinariya ko azurfa yanzu a nan tun da babu zinariya ko azurfa a ba mutum kuɗi wato abin nan na naira kenan ba yiwa a baka a baka a kimar abubuwa a cikin ka sayar ka yi abin nan da domin kun gane bil adda aw bil wazni kida ko irin aunawa wato ba a ba mutum urulla kayan sayarwa a ce ka yi kai ka dauki domin ba san abin da an ka ba ka ba ka gane Lima yana yi wa ka sayar ya kasa kuma yana yi wa ka sayar ya fi to kaga sai abin da ake iya dogara a kan ka gane bayi ka gane eh? ah, a kan nista ne ka bashi wadda yake in ya taho za a ɗaya da shi don arabari ba ko ka yi masu yana yiwa da yasa a kai sama yana yiwa a yasa a kai sama daga koda da nari da koda abin nan naira kusan haka ne amma ta fi sauki idan ka ga ana iya abu ka babu a dai ka gani amma ne idan na kamar kamar da yake na dubu kaza ne na in sayar abin da ya saka nan kamar ban na dubu kaza ne sayarwa ta ba su kenan dillan ki ka ba su sayarwa ta kenan ka raba a duniya ribar na sai an samu kuɗi ya fi sauƙin mu'amala a wakan arkasa fihi wakan arkasa kimba wani yayin rangwame ce a ba da tsaba kuɗi a samo sanduna zinariya da sanduna azurfa ta an auna an san nauyin kun gane wala ya ji bil uruni ba ya halatta da kayan sayarwa ba kayan sayarwa a cikin ne ya dinnan wala da sai in nan makila ko kuma a ba mutum wato abin nan buhuhuwa na mutawa ko na shinkawa ko wani abu awul mawduna ko ko na aunawa da nauyi ina magana shari'a لأن القرادة في الأصل قرر دون أصل ينسى وتدهلت بقرر توتي بابا عدل ذا لأنه إجارة مسؤولة دون إجارة تود باسني ذا يا أنت كفيرة كيف نكي يا أنت مريبا كيف ربي نجر نجر أسام بابا عدل ذا أسام ذا كما كان أنا ذا أي كان أسام إذ العامل لا يدري هل يربه دوني فيما أكيد سني وكم زي سيبر أو لا كوبا زي سيبار wala ta kada yadi da mun kaddara zai ci riba kan mu kadaru nawa zai ci wa ka zalika rabbul mali shi ma mai dukiya bai sani bala ya dari hal ya zai ci riba amla ba zai ci riba ba wa hal yarju ilayhi ra'atul mali asalin dukiya shi za ta kuma gare shi amla ko za ta halaka fa kana zalika gararan wannan duk urudi ne ni hadal wujud wadannan hukoki illa anna shari'a zawwadahu bi darurati ilayhi domin sai dai wato abin nan shari'a ta halatta wannan domin mutane na rura wato wanda da kuɗi ya nan ya zauna bai ba kowane mai kuɗi ke iya fatauci ba ba kowane mai iya fatauci yake da kuɗi ba kun ga wato ana son a taimake ni wada hajjafin nasu ila ta'amur bi ko mutane na da bukata ga yin aiki da shi wanda jibu an yi jawwaza har sai ya waje da ko da yake akwai abubuwan da an ka hada a ciki a halatta mai kidara ma da ku shari gwargwadon yadda shari'a ta halatta wa huwa naqadu wato shi ya ba da kuɗi almadrub ko waɗanda yake kuɗi waɗanda yake sanannu an san duk dinamiru ne an buga su wa ma fi kulli hi min niqad gal gari ko abin da yake kama da shi na na zina da ya da alu azruha ga wanda yake suna amfani da su wajen wajen su kamar yanzu abin nan cinikin duniya misali da da sandunan zinariya ake yi ko ba haka ba Eh, ko da yake wata tsakanin banki da banki ɗaya ne tsakanin ƙasa da ƙasa ɗaya ne ake amfani da shi amma mutane